to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na faɗa a group kan cewa yau zan zo zan tafi live to gashi Allah ya bamu dama mun taho live dinnan to yau darasinmu ko kuma tattaunawa da za mu yi a kai ba komai ne illa menene matsalolinku akan bidiyoyi na da nake yi da suka danganci wayannan abubuwa na technology da dai duk wani abu da su danganci harkar waya harkar software dai eh, software related dama ita muka ce za mu dinka tattaunawa da ku to yanzu tun daga na alive menene matsalar ku sai ku faɗa min sai mu tattauna akan wayannan matsaloli mu kara ba ku shawarwari saboda na ga tafiya live mu yana kasancewa mutane da yawa suna karuwa kuma wasu suna min tambayoyi a group da kuma wasu gurare da yawa ba na samun damar amsa musu wayannan tambayoyin saboda yawan mutane sun yawa to amma idan muka tafi live ɗin a jimalance zai kasance mutane da yawa ba a barinsa a baya kowa yana samun bayanai akan wayannan abubuwa da muke yi ina godiya ina kowa fatan alheri to yanzu tun daga muna a live muna so kowa ku dinka yi mana tambayoyi sai mu dinka amsa muku daidai da iya fahimtar mu inda muka sani kuma mu ba ku amsa wa inda bamu sani ba mu ce muku za mu yi tambaya barka da warhaka Nijar Tahowa ina gaisuwa eh, tawa sorry tawa Nijar tawa ina gaisuwa ina maka fatan alheri na gode sai Abdulkadir Eboy ya ce assalamu alaikum mahadi ya kake ina lafiya mala abdulkadir ya gida abdulkadir ya kara cewa da fatan kana lafiya ina lafiya mala abdulkadir sai na bara tv kana lafiya mai gida ina lafiya ina maka fatan alheri kowa da kowa ina masa fatan alheri ina gaishe ku kowa da kowa ina masa fatan alheri masu tambayoyi su yi min tambayoyi saboda a group wani lokacin ba na samun damar amsa muku tambayoyi kun san yanayin aikin ni kadai nake yin aikin babu wanda yake taya ni to dole za ku ga abin baya tafiya yadda yake ya kamata wajen ba ku amsoshin abubuwa amma dai duk wanda yake bibiya ta ko ka taba tambaya ta zaka ga komai daren dadewa zan bi zan je zan baka amsa ba wai idan na ga comment ka zan kyale ka bane to wayannan suka ce kana lafiya mai gida na ce ina lafiya sai abdurrahman mama ne ce assalamu alaikum barka da waraka mala abdurrahman kana yawan bibiya ta nagode sosai G-Boy Tech Oga Mahadi kana lafiya ina ina lafiya Malam G-Boy Ismail bin Mahama salam barka da warhaka da fatan kana lafiya kamar yadda nake Malam Ismail ina lafiya ina maka fatan alheri Hamza Master Hamza Master ya ce Assalamu alaikum Mahadi Hamza Master daga Libya Malam Hamza daga Libya ina godiya ina maka fatan alheri sai sai rafi'a abubakar ta ce assalamu alaikum mahdi wa alaikum salam sai na bara tv ya ce na yi ma ta baya baka bani amsa ba malam na bara tv to ka kara tambaya ta yanzu shi yasa ma na zo live din saboda wasu tambayoyin bana iya bada amsosin su sai sai hafizi tv ya ce assalamu alaikum ina muku fatan alheri ina maka fatan alheri sanibu yaya assalamu alaikum da fatan kuna lafiya allah ya kara albarka lafiya ina maka fatan alheri nuruddin muhammad ya ce mahadi barka da fatan kana lafiya ina lafiya sai abdulkadir ya ce mahadi tek kana lafiya mun gode na gode ni ma sai sani ibrahim ya ce muna matukar godiya ga yadda kake taimaka mana allah ya saka da alheri malam sani ibrahim kai ma allah ya saka maka da alheri da yadda kake bibiya ta sai zaidu bubakar ya kawo min wani hoton logo din youtube da wani lemu a cikin kofi ne ko madara ce dai ina godiya dai kuma menene dai ina maka fatan alheri zaidu bubakar sai chibu sal, salmana ya ce assalamu alaikum mai gida barka da warhaka barkan kamalan chibu, sai yusuf sk barka da warhaka malam yusuf ina maka fatan alheri isa salmana ya ce barka da yamma mahadi ina maka fatan alheri kai ma ina maka fatan alheri isa salmana abdullahi abdullah wa alaikum salam da barka da wannan lokaci mahadi barkan kamala abdullah sai awa diya awa diya diyawara assalamu alaikum dan allah na kasa gane yadda ake bude whatsapp da lambar kasar waje ah, mai suna awa awa diyara to insha allah na yi bidiyo akan yadda zan yi za ka buɗe whatsapp da lambar kasashen waje to sai na ɗauki america saboda na san su ne suke da hanyoyi da yawa na yi buɗe whatsapp da su su ma din yana wahala amma na bidiyo a baya wasu sun ce min basu gane ba shi yasa na kara maimaitawa a bayani na yana yi wannan bayani insha Allah kaɗan bani lokaci zaka ga zan saki bidiyo yanda ake buɗe whatsapp da lambar kasar waje sai usman salisu asan ina maka fatan alheri sannan allah ya raba ka da iyayenka lafiya bayan haka don allah madi idan waya tana daukan zafi menene matsalar matsala eh, usman salisu abin da ke sa waya take dauka zafi akwai abubuwa da yawa idan ka dauki bangare kamar irin na software kamar wanda na koyar a baya akwai wayoyi wanda za ka ga abubuwan da suke processing a background ma'ana ban san ya zan ce ma background da hausa ba abubuwan da suke processing a bayan waya to idan ka duba za ka ga na yi bidiyo yadda za ka sa wayar ka ta dinga ɗaukar sanyi idan ta dau zafi akwai kula app da na yi bidiyo a kansa za ka iya ɗaukan manhajan nan ka duba a channel ta za ka gani yadda za ka sa wayar ka ta daina ɗaukar zafi na yi bidiyo akan wannan sai ka duba sai ka yi amfani da wannan hanyar idan ka gabe ba sai ka kara magana zan kara baka wata hanya idan kuma hanyoyin da na gaya ma duka ba su yi ba harkokin software kaga wayar tana ɗaukar zafi to sai dai ka kai ta gurin mai gyara sai abubakar gado ya ce assalamu alaikum barka da warhaka barkanka malam abubakar kadiri sa'idu assalamu alaikum ya ne da dama ni ne musa kadiri ina maka fatan alheri bashir abu abu nawara ya ce allah ya kara basira amin na gode sai abdul gado ina yi maka fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya kai ma ina maka fatan alheri na gode malam abdul gado sabi umar malam madi allah ya kara ma lafiya da kwanciyar hankali na gode malam sabiu kai ma allah ya kara ma lafiya da kwanciyar hankali yusuf sk a gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryenka ina maka fatan alheri malam yusuf sk kai ma ina maka fatan alheri na gode sai abdulsalam ya ce salam madi barka da warhaka menene matsalar da take sa waya ta yi nauyi kake so ka ce ko me to abin da yake sa waya ta yi nauyi ba komai bane illa na farko idan storage inta ma'ana memorin kanta ya cika wannan ma yana ƙara sa waya ta yi nauyi ko kuma idan kana da idan kana da irin corrupted files ma'ana abubuwan da suka fara tabuwa da virus akan wayar ko wani abu shi ma yana sa waya ta tana nauyi ka dai duba storage in kan wayar ka shine dai abu muhimmi wanda zaka fara duba idan storage in ka ya cika zaka ga wayar ka tana daukan nauyi tana nauyi ba ta yin abubuwa da wuri sai nasiru abubakar mahadi yanda zan haɗa wifi da yanda zan ga password ɗina gmail da kuma meye amfanin store da kuma yanda zan yi da just remind app to malam nasiru abubakar yanda za ka canja password ɗinka na gmail to idan kana so zaka canja sai dai ka shiga idan ka tashi shiga gmail din sai ka sa email ɗinka sai ka sa forgot password idan ka sa forgot password zai ce ma ka saka tsohon password ɗinka na baya kana sawa zai baka damar ka sake sabon password sai muhattat tv assalamu alaikum salam sai abdul gado ya ce allah ya kara basira da hazaƙa muna godiya sosai malam abdul gado ina godiya ina maka fatan alheri maryam muhammad salam ya yi kyau hajiya maryam ina miki godiya ina miki fatan alheri na gode allah ya saka da alheri da shawarwari ina ganin ki sosai na gode sosai sai sai nabara tv ya ce di accord ma'adi da fatan kana lafiya na yi ma tambaya akan yadda ake bibiyar mutum a whatsapp a distance don allah mahadi da fatan za ka taimaka min ina zargin mai ɗaki na to malam bara tv gaskiya na yi bidiyo akan yadda ake bibiyar chatin din mutum amma yawanci sai kana nesa to kuma gaskiya wannan dai gaskiya kaga kamar amus abun da kake tambaya ta kana zargin mai dakin ka to gaskiya ni wannan abu ne mai dan fi karfi na to gaskiya sai dai kaɗan duba dai bidiyoyi na da na yi za ka ga bidiyon da za su yi maka amfani akan irin wayannan sirrika sirrikan da kake so ka gani ko hotuna dai ko wani abu da za ka iya gani ko da a ce kana nesa amma yawanci sai ka karɓi wayan mutum sannan za ka saka wayannan abubuwan ina tsoron abubuwan da suka danganci harkokin aure malam na bara tv kaɗan ya haƙuri da gaskiya aziza an fara ya ce ya kake ina gode ina maka fatan alheri sai cibu salmana ya ce mai gida me yasa whatsapp ya yi sifaya idan me da irinsa baya yi to shibu salmana abin da yake faruwa idan whatsapp ya expire kame da irinsa baya yi yawanci mutanen da ake tura musu whatsapp wasu ba downloading suke yi ba wasu tura musu ake yi yanzu misali ina da whatsapp sai na tura maka idan limana ya kusan expire ko ka sa zaka ga ya expire su abin da kamfani suke so sun fi so kawai ka shiga kai downloading ta cikin play store idan kai downloading da play store zaka ga baka da wannan matsalar ta whatsapp idan an tura ba zai yi ba sai sai abdallah abdallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam sai yaron yaran malam ya ce yaron malam ina maka fatan alkhairi ina da waya in phoenix hot 8 na duba amma ban ga hanyar hana shigowa kira a kanta ba to um, yaron malam gaskiya ka dan kara bibiyar bidiyon nan sosai nawa idan ka bi dama na yi bayani kan cewa wasu hanyoyin da zaka gani akan wayata zai iya bambanta da irin wayoyin ku saboda ni ta na updating ɗinta ina amfani da version 9. wajen 2 ne ko wani abu na android wanda yanzu ma version 10 zan tafi to idan zaka ga idan baka updating ba zaka ga muna dan samun dan tangarda dan bambanci tsakanin ni da kai a wasu abubuwan da nake koyarwa amma dai insha Allah idan ka nutsu zaka ga abin duk kusan hanya ɗaya ce kawai dai bambancin idan kai updating ni ban yi updating ba ko kai updating ne ban yi updating ba za ka ga bambancin wajen shiga ta wajen operating system din baban gida ahmad salam mahdi na yi duk yadda ka ce a yi app not installed amma ya ki me damuwar ne ka huta lafiya baban gida ahmad idan kai duk abin da na yi ka ga ya ki to gaskiya daga daga application din ne daga wanda ya application din ne maybe application din ya samu matsala kuma bai kara zuwa ya gyara shi ba saboda yawanci applications din da suke sa app not install zaka tarar da su ba a play store suke ba ta chrome browser ake zuwa a download din store shi yasa zaka ga ba ana samun matsalar compatibility ma'ana google ba sa barin wayannan application din su hau kan devices eh, su hau kan operating system din su shi da dai matsalar amma dai wasu zaka ga suna yi dama da baru ake masa wannan kuma bidiyon da na koyar idan ka gabe ba to gaskiya daga application ne yake da matsala ko kuma ka turo mu application din da kake so zaka yi downloading sai na taimaka ne maka downloading kai min comment a ƙasa sai na nuna maka link sai ka je kai downloading abubakar yaya ya ce barka yaya salam alaikum wa rahmatullahi salam wa rahmatullahi da fatan kana lafiya malam mahadi ina jin daɗin yadda kake faɗakar da mu da gana ka da gana ka abubakar dan nijar mazaunin kasar libya mala abubakar na gode ina maka fatan alheri ka gaida mutanen libya sai ibrahim mu'azzam hassan ya ce salam ina maka fatan alheri mahadi waya ta tekno ce kuma tana da 2 gig ram da 32 gb rom storage ko rom dai amma ba ta da sauri sosai ko me yasa matsalar kuma ya zan yi in gyara to abu na farko da zaka fara la'akari da shi shine wayoyi kala kala ne akwai tekno din da kake magana akwai tekno din zaka ga kamar yadda ka faɗa min kana da model din ta zaka ga to kala wacce sai ka ga tekno iri daya amma brand daban-daban wata zaka gani za a nuna maka 2 gigram ko 3 gram amma initially wayar gaba ɗaya asalin ta ba abin da take ɗauka 1 gigram ne akan ta da yake ana iya boosting ram ɗin kan waya ana ƙara shi to ban sani ba idan ka ga tana ma slow kuma in wannan abubuwan da na gaya ma duk wayar ka tabbata da ingancin ta sai ka je sai ka sai ka eh, idan wayarka tana slow sai ka shiga cikin eh, memory kan wayarka ka goge abubuwan da ka san ko wayarka ta cika to idan ka goge da ka goggoge application saboda suna cin ram da yawa application to idan ram ɗinka yi ƙasa idan ram ɗin da misali kana amfani da 2 gigram sai ka ci space wanda ya kai 2 gigram na ram tunda ram shi ba wai storage yake ci ba processing ma'ana ayyukan da wayarka take ci shine ram ɗinka yake tafiya to idan ka je sai ka goge wasu applications din ko kuma applications da suke running a background sai ka cire su to zaka ga ram din ka ya yi misali ka ci kusan cin 2 gig sai ka ga ram din ka ya dawo ka samu space sai ka ga wayar ta dawo bata da ta maka nauyi ka duba dai kan storage in kan wayar ka sai cibu yaro tv gidan musa baji assalamu alaikum assalam muhattab tv ogana bu da facebook page amma in na yi post ba a gani ana ci min boost kuma wai sai na biya kuɗi mahmud tech to gaskiya harkar page ta facebook ina yin ta to amma ishu na monetization shine ta ba sun dan bani matsala dai gaskiya maganar kuma bude kai boost din nan to barin kawo maka tallan manhaja ta ko ba manhaja zan ce maka barin kawo ma tallan page muna sai da page mai mutane da yawa wanda ba sai ka je kayi boostin ba muna sai da peji na facebook mai mutum dubu ɗari ɗari biyu abin ya yi sama duk muna sayarwa kuma mutanen duk mutanen mu ne idan kana so zan iya sayar maka da peji sai ka zo kai wannan amma magana peji kai boost in dai kana so kai boost din kuɗi ka biya to akwai dabaru da yawa da ake yi wajen gina peji wanda ba sai ka biya kuɗi ba wanda zuwa nan gaba kuma zan koyar da su oga gboy tech ya ce oga mari tambaya ta shine ta yaya za ka taimaka min da sauran sunan mike da kake amfani da shi domin ina bukata na saya har sau uku amma baya min yadda ya kamata gboy tech ina amfani da boya mike ne idan kana so shi ma za mu iya kawo maka shi a duk inda kake kuma za a iya siyar maka a duk inda kake za a iya kawo maka shi duk inda kake mike din sunansa boya mike rabe 24 channel assalamu alaikum mariya kake kwana biyu da dan allah ina so a min tallar channel dina domin annabi mai suna rabe 24 channel rabe 24 abinda yake faruwa tallan channel akwai sharda da yawa duk da dai ka ce domin annabi to amma akwai dokoki da ake bi kafin a yi wa mutum tallan channel ni ban fara ma yin tallan channel din ba amma yawanci tallan channel da ake ana biyan kuɗi ne idan ka biya kuɗi mutum sai maka tallan channel ka sai ka samu subscribers to amma idan na fara zan sanar da ku duk mai channel sai mun magana sai na zo sai na masa kadiri sabi ya ce dan ni ne musa in san lambar ka saboda in abubuwa da dama ina son in tambaye ka to ai ran na faɗi lamba ta amma ƙarshen program ɗin namu zan ƙara faɗan lambar tawa idan kana sauraron mu zan ƙara baka zan ƙara bada lambar wayata ta WhatsApp da nake amfani da ita sai cibu yaro yaro tv ya ce bisir comment a ban iya faransai ba malayin wannan ba na gane me kake rubutawa man tv salam nuna suleiman hassan wanda ka duba masa channel mai suna ymd hausa tv na gode sosai man tv to suleiman ymd tv tana kan waya channel dita ma na ganta kana da subscribers innan na ganta to sai dai gaskiya baka yin kokari sosai saboda baka yin bidiyo yadda ya kamata baka ma saka bidiyo dai gaskiya amma dai ina ina ma fatan alheri ka dage da daura bidiyo zaka ga wata ran kai ma channel ɗinka ta zo ta zama kamar ta ma haka inda muke tattaunawa da mutane ina godiya na gode nasiru abubakar mahadi sauran tambayoyin ina baka karba ni amfanin palm store a waya da kuma yadda zan yi amfani just remind app na gode to nasiru palm store gaskiya ban san shi ba farms to wani lokacin ina ganin sa akan android haka to amma gaskiya ban taba amfani da shi farm wani abu na taba gani da akan android to amma ban taba amfani da shi ba gaskiya sai kuma just reminder just reminder yawanci irin application ne misali kana da wasu abu da zaka yi sai ka sa application ne ya dinka tuna maka wannan abin da zaka yi sai na bara tv ya ce to na gode mahadi na gamsu gaskiya allah ya kara basira ya ja zamani kana na gode malam labara na gode da addu'a Allah ya shi ma albarka kai ma addu'a da kai min Allah ya maka irin ta eh, eh, ka kabiru ismail ya ce ina maka fatan alheri ina maka fatan alheri malam kabir muhammad boza mai gida waɗanda suka cewa whatsapp ɗinsu yana samun matsala saboda suna amfani da whatsapp gb ne muhammad boza na yi bidiyo akan wannan irin wannan matsalar ta whatsapp gb zan sake shi sannan kuma zan yi a ƙasan description ɗina zan saka rubutun da ya kamata ka tura whatsapp sai whatsapp su bude maka whatsapp ɗinka ko da sai rufe maka lambar ka ahmadu zanna ya ce assalamu alaikum malam mahdi malam ahmadu wa alaikum salam ibrahim abdulla wa alaikum salam salam mahdi allah ya kara basira dan allah whatsapp dina 2020 ne yake nuna mun waya ya yi expire kuma yana nuna mun ne downloading malam yusuf to abinda zaka ka saka data normal data ba data whatsapp ba sai ka kara downloading dinsa dama ai whatsapp yana yin expire idan yau wata shida yawanci suke to yanzu daga 2020 zuwa yanzu ai kusan mun je wata shida sai abdul salam assalamu alaikum madi ina maka fatan alkhairi ta ya zan yi wajen hada hada kira kamar idan zan yi hira da mutum biyu ko uku to conference ake yi a normal kira za ka yi amfani ko kuma a irin su whatsapp ko kuma instagram a ina kake so ka hada mutum biyu ko uku ku yi waya da su akwai abin da ake cewa conference to conference ake yi wajen wannan kira-kiran da ake yi sai wannan kira mutum biyu hamisu hamisu assalamu mahadi wa alaikum salam hamisu bula magwani aka ce assalam barka da waraka mahadi ina maka fatan alkhairi ya ce don allah facebook ina ya ɓoye ni ya mini inda zan ga abokanai na malam bula ma kai ka ɓoye ba facebook bane ya ɓoye da kai akwai ka shiga cikin setting sai ka rubuta privacy sai ka shiga cikin privacy a privacy zaka ga show my friend list ne ina ji haka ake rubuta sai ka kunna idan ka ga baka ganin abokananka to kai ka ɓoye shi zaka ga akwai public akwai private akwai friends to sai ka sa shi a public to kowa da kowa zai dinga ganin abokananka sai wannan rabe 24 channel mahadi dan allah ka taimaka min da wannan tallar channel din rabe 24 zan fara yin talla amma ba yanzu zan fara yi ba ai na faɗa ma da farko idan na fara yin talla zan sanar hamisu abubakar dan allah ka taimaka ka gaya min yadda zan yi amfani da drive na yi ta photos amma sun ƙi hawa wallahi to hamisu akwai wani abu guda ɗaya idan har kana amfani da data idan data ka iya ta yin whatsapp ce idan ka ɗaura hoton nan ba zai hau ba abu na farko kenan abu na biyu kuma ka tabbata kan cewa settings ɗinka akwai settings a cikin uh, google photos ɗin shin idan kana so ka uploading ka saka shi ne ya amfani da wifi ko kuma da datar kan wayarka idan ka saka a kan wifi to hoto ba zai taɓa ɗoruwa ba sai ka dawo da shi settings ɗinka ya dawo kan kan data ma'ana data da take kan wayar ka da shi sai ya ɗauri idan kuma ka saka a kan wifi da data to duka biyun kowanne idan ka ɗora za ka ga hoton ya hau ka duba cikin settings ɗinka wajen network zaka gani a cikin drive din zaka ga da me kake yin uploading data uh, hoto ma'ana da me kake saka hoto a cikin drive din da wifi ka saka ko kuma data idan a wifi ne duk sawar da zaka yi ba zai ba sai wani ya bude ma wifi sannan zai zai hawo ta sai muhammad suraji ya ce salam wa alaikum salam aliyu adamu barka da barhaka oga madi an wuni lafiya dan allah idan ina son na samu tsofaffin waƙoƙi ya zan yi dan allah to wannan ni ma ka bani tambaya gaskiya ban sani ba amma dai zan yi bidiyo akan wannan bari ma dan yi screen capture yanda zan sa wannan alamar tambayoyin da zan yi nan gaba to abu na farko wannan harkar wagogin ni ban san inda zaka same su ba amma zan yi ma bincike idan na samu sai ka ga zan yi bidiyo akai ka jira na gode da wannan tambaya kuma zan yi ta insha Allah matsayin ansa zan ba ku amsa saboda na san mutane da yawa suna son harkokin waƙoƙin tsofaffi sai ce su Muhammad assalamu alaikum oga ina da ni ina da waya samsung s3 ta bani wahala wajen bude application saboda whatsapp baya calling video sunusu muhammad akwai kasashen da ba a whatsapp calling video yanzu kamar idan kana saudiya saudiya da dubai bana ji whatsapp baya yin calling video ka dai duba kasar da kake ciki akwai kasashen da whatsapp baya video call sai ka canja idan kaga baya video call din ko matsalar network ɗinka kuma ko kuma ƙasar da kake ba a yin video call sai ka canja lambar whatsapp ka da ita ta ƙasar da kake misali idan a afirka kake sai ka duba ƙasar da kake misali dan nijar ne kai sai ka saka a nijar sai ka buɗe tunda na san nijar ana yin whatsapp video call ko dai ƙasa ko kuma dai gaskiya matsalar network ne idan ba wannan bane matsalar ka mazan tilawa madi na yi tambaya ka ka tare ni don allah ka yi hakuri ban gani ba ka ƙara yi min tambayar real sadiq freedom tv kowane youtube yana video live a e eh, kowanne kowanne yana yi yana video live amma yawanci gaskiya sai kana da subscribers da yawa wasu abubuwan suke unlocking sai abubakar jaba jaba wannan jaba programa ne mala abubakar madi mun gode madi na gode mala abubakar jaba programa zan zo zaka koya min sai bambino ali wannan ma yana daga cikin mutanen da suke bibiya ta sosai ina godiya ina maka fatan alheri ya ce madiya ne ya kake to masha Allah na gode malam bombino sai mamman live tv assalam da fatan dai mahadi ta ya za a canza sunan facebook malam mamman live tv a yanda ake canza suna a facebook idan ka je cikin settings za ka ga edit profile sai ka canza suna anan ka ga sunanka sai ka saka sai assalamu alaikum wa rahmatullah nasir yawa nasir ya ce wa alaikum salam malam nasir asma'u haruna ta ce assalam fatan alkhairi muna godiya sosai fa malam ah, malama asma'u na gode abakar obi ya ce salamu alaikum mahadi mun gode abakar obi a libya malam abakar na gode sosai ka gaida mutanen libya real sadiq freedom tv idan ka ɗora bidiyo da ba naka ba a youtube zai biya ka a youtube za su biya ka amma za a iya sauke ka za a iya demonetizing ɗinka ma'ana za a iya sauke ma talla akan channel ɗinka su daina biyan ka kuɗi so ake kawai ka ɗaura bidiyo naka akan youtube ma ba naka ba a ce wanda kake sa kana da right a bidiyon da kake sakawa ko kuma kai editing sosai amma idan kai editing sosai ko da yaushe idan ba siyan bidiyon kai a gurin mai kayan ba ko da yaushe za a iya sauke maka channel ɗinka zai iya turo maka strike sai real sadiq freedom tv ya ce idan ka ɗora bidiyo da ba naka ba ok na amsa ma kamilu isa ya kuwa ce assalamu alaikum ogama hadi na ji kayi maganar mayinka ka ce kuna siyarwa duk inda mutum to tambaya ta har da wanda suke kasar waje kamilu iliyasu eh har wanda suke kasar waje amma ya danganta da kasar da kake ba wai ina nufin gurare masu nisa muke kai waɗannan abubuwan ba duk da dai gaskiya magana ta ta baya na ce duk inda mutum yake to kuskure ne a wannan maganar amma idan tunda muna samun mutane wanda suke yin aiki za a iya aika su za su iya kawo maka duk inda kake mamaki din naka tunda dai duk yanzu an yi ci gaban da ko ina ana iya kai abu sai kitabu sunna wa alaikum salam sunusu muhammad oga ina kasar libya ne kuma ana kolin bidiyo kuma ana kolin bidiyo to sunusu mamman idan ana kolin bidiyo a kasar libya to gaskiya ka duba network ɗin ko kuma ka canja lambar wayar da kake whatsapp ɗin sai ka gwada bidiyo ko nan kuma idan kana amfani da whatsapp gb ka canja shi ma duk iya baka wannan matsalar sai man tv to na gode kuma zan ƙara ƙoƙari so sai amma dan allah me ya kamata na gyara a bidiyo suna daga suleiman hassan ymd hausa tv to abu na farko akwai abin da ake cewa consistency ma'ana yawan daura bidiyo yana daga cikin abin da yake sawa channel ɗinka ta karbu sannan mutane kuma ka dinka yin abin da mutane za su yaba maka ba wai abu ka yi shi don kai ka sami views ba ka yi shi abin da idan ka san kowa ya ga bidiyon nan zai ce ka yi kokari duk da dai an san dan adam ba zai taɓa yin abu ɗari bisa ɗari ba amma ya zama na koda mutum ya gani zai ce wannan ya yi abin da ya kamata ba wai kai bidiyon da bai kamata ba man tv sai abdallah abdullah salam hadi idan na canza waya saboda yanzu o eh, london salam hadi idan na canza waya sabo ya zan yi london email a sabuwar wayar to mala abdullahi na fahimci tambayar ka yadda zaka saka email a sabuwar wayar da ka saka yadda ake yi idan ka shiga cikin setting sai ka zo kasa zaka ga account sai ka danna akan account idan ka zauna akan account zaka ga google sai ka danna akan google zai nuna maka ka saka email ɗinka sannan ka saka password na gode mala abdallah abdalla sai muhammad nasir kai ma na daga ma hannu ina maka fatan alheri na gode sai sunusu muhammad gaskiya oga madi ina godiya sosai allah ya sa ka maka da alheri sunusi kai ma allah ya saka maka da alheri na gode sai aliyu adamu oke oga madi na gode fatan alheri daga aliyu adamu libya na gode malam aliyu sai sunusu muhammad ya ce in zanyo in sanyo oga mahadi ina bukatar lambar wayarka to malam eh, sunusi lambar ta kaɗan bani lokaci ƙarshen wannan bidiyon nawa ƙarshen live ɗin na zan faɗa muku lambar wayar sai umar abubakar salam barka ina gaisuwa ta musamman a gare ka allah ya ƙara basira to na gode kai ma Allah ya kara maka basira sai sai ina so ni ma idan Allah ya sa in kai matsayin da kuka kai ku da su mubaraki tv in Allah ya so ya da malar rabe 24 channel to na gode insha Allah kai ma za ka kai har ma ka wuce mu abin da ake so kar ka ɗauka ƙoƙari ne yake sawa ake kaiwa haka har da yin addu'a ma ka dinga yin addu'a sannan ka yi aiki in kana yin aiki kana addu'a insha Allah za ka wuce mu ma saboda mu ma har yanzu ba mu kai da muke so mu kai ba muna so mu ma Allah ya ƙara ɗaga mu mu wuce yadda muke a yanzu sai kai addu'a ka wuce yanda ma za mu yi yanda muke yi sai real sadiq freedom tv ya ake saita community a youtube sai ka kai subscribers dubu daya malam real sadiq idan kai subscribers dubu daya za ka jira kamar sati daya ko sati biyu sai ka ga sun bude ma community dinka za ka iya sharing muhammad boza assalamu alaikum mai gida ina so ka duba min channel shin na bude ta ta hanyar da ya dace ko a'a muhammad boza to ta ya zan duba ma wannan channel duk wanda yake da Allah da lamba ta ta WhatsApp group da eh, wata lambar da na faɗa wancan satin da Allah ya rubuta saboda ban haddace ta ba ita ce lambar da mutane muke iya tattaunawa da su sai ya rubuto da Allah sai mu je sai wayanda suke tambaya ta lambar waya sai su gani da Allah idan kana da ita da Allah ka dubo sai ka dan rubuta ta a comment sai dan sai Basiru Sa'idu assalam dan yanzu foto na na su fita akan waya na ya zan yi na nemo su to na yi wani bidiyo akan yadda za ka dawo da hoton da ka goge ko kuma wani abu da ka goge akan wayarka na yi wannan sai ka nemo shi sai sai tech ya ce ogama di tambaya ta shi ta yaya zan samun biyu sannan watch hours dina baya karuwa sosai me ne matsalar gboy tv matsalar ka guda biyu zan ce idan kana neman views ka dinka yawan daura bidiyo sannan kuma idan watch hour ka baya ɗauruwa ka dinga ɗaura bidiyo masu tsawo idan ka ɗaura bidiyo mai tsawo mutane za su daɗe kan bidiyon ka suna kallo zai dinga haɗa maka watch hour amma yaya za a yi mutum ya daɗe kan bidiyon ka yana kallo shine sai dai idan ka yi wani abu mai ma'ana idan ka yi bidiyo mai ma'ana wanda mutane za su karu to za a daɗe ana kallon bidiyon ka shine kawai shawarar da zan baka gboy tech sai bambino ali ka yi mana bidiyo don allah ta yadda za ka goge facebook to ban bambino ali barin dauki hoton wannan tambayar taka zan sa ta a cikin tambayoyi na na gode sosai sai mahadi eh, masoyin umar m sharif mahadi abokina yana da channel amma ya sa daɗin kowa sun kulle ta masoyi umar m sharif to abin da yake faruwa kamar yadda na faɗa a baya ba a saka bidiyon mutane strike za a iya baka ko idan za ka saka bidiyon mutum ka tabbata sai ya sai ya baka umarni ka saka dadin kowa kamfani ne mai kyau arewa 24 ba za su barka ba gaskiya in ka sa kayan su za su kulle ka a da ne ake ɗaukar kayan mutane amma yanzu mutane sun dan waye da harkar to in ka saka kayan mutum za su kulle ka sai ka ba shi shawara strike ne idan yana da dama ya tura masu email sai ya duba sai ya tura masu idan Allah ya taimake shi sai ka ga sun cire masa strike ko ɗaya ne real sadiq freedom tv youtube duk wata yake biyan mutum marar real sadiq freedom tv duk wata youtube sai sun biya ka kuɗi in dai ka yi aiki duk wata sai sun biya ka ko ma baka yi aiki ba in dai kana da samun biyu su za a biya ka hula da kallabi assalamu alaikum assalamu hula mu'azzam tilawa tv murtala zindar nijar daga libya assalamu alaikum wa rahmatullahi mahadi ina maka fatan alheri tambaya na shine me yake hana samun application idan an neme shi mazan tilawa wani lokacin application din yadda kuke rubuta shi ko baka rubuta daidai ba ko kuma kasar da kake ciki wannan application din bata daga cikin kasashen da wannan application din zai fito za a ce maka application din nan babu shi a kasar ka idan kuma ka duba baka gani ba za ka ga kama a bidiyo na ina cewa a duba description in ka duba description za ka ga za ka ga wannan dina a description za ka ga na ce ma na saka link sai sai jaba jaba gaskiya madi kai na musamman ne saboda ka bamu mu lokacin ka kana amsa mana tambayoyi mu Allah ya bar mu tare ka ci gaba da ba mu abubuwa masu amfaninmu na gode malabakar jaba jaba na gode sosai ina maka fatan alheri kamilu iliyasu oke ogama hadi ina kasar libya ya za a yi neme shi neme shi na me kake nema a kasar kake nema a kasar libya sai dai din kai mun magana ta kai mun comment a ƙasa in kai mun comment zan tura maka lamba ta sai mu magana yanda za yanda mic din nan zai zo ma sai Abubakar Annur Islam ka samu bidiyo na Ismail Ilyasu kai mun comment a bidiyo na idan kai mun comment a bidiyo na sai ka sai ka ajiye comment eh, eh, comment in ka zan turo ma da lambar waya ta sai mu magana Annur Ismail salam da fatan kana lafiya dan Allah menene yake sa update a place menene yake sa matsalar update a play store to ai annuri ismail update ba matsala ba idan kana aka ce ma kai update application ɗinka ne kamfani sun yi gyare-gyare shi yasa suka ce ma kai updating amma ba wai suna yi bane ba matsala bane updating yana karasa komai ya zama sabo sannan kuma performance ma'ana wajen aiwatar da amfani da wayannan manhajoji za su kara daɗi kula da kallabi ina maka fatan alheri muna jin daɗin bidiyoyinka hula da kallabi na gode ina maka fatan alheri hausa classic tv da kyau allah ya taimaka na gode mala hausa classic mamman live tv wai yanzu youtube eh, mamman live tv ya ce wai yanzu youtube sun daina ba da filin saka suna yanda za ka sa a sunanka ban gane filin saka suna da za ka sa a sunanka ba ban gane ba mamman live tv allah alhaji turu ya ce assalamu alaikum wayata tana ta yanda folda yaya zan yi ya dawo ya za ka yi ka ta dawo ban gane wannan tambayar taka ba ko foldar ka ce ta goge kake so za ta dawo to na yi bidiyo a kan yadda za ka dawo da duk wani abu na wayarka ka da ya goge sai nasiru abubakar ya ce don allah yadda zan mai da numbers dina na sim a google account to idan ka shiga cikin contact ɗinka ma'ana lambobinka na kan waya cikin contact akwai wani ɗigo guda guda uku a sama sai ka danna shi idan ka danna shi za ka ga an ce ma export ma'ana export to drive export to email sai ka tura shi zuwa email ko kuma akwai gurin idan ka shiga bari nuna ma yadda za su koma gmail cikin sauki malam nasiru idan ka shiga cikin settings sai ka je kan account idan ka je kan account za ka ga gmail akan gmail din nan sai ka danna idan ka danna za ka ga akwai guri da aka rubuta sync sync ma'ana synchronize nan sai ka danna za ka ga wani abu yana jujjuyawa idan ya zo kan contact ko za ka ga suna ta yin haka idan ya gama lambobin ka duka sun hau kan gmail sai sai bambino ali okay wallahi na ga alai Ok, wallahi na, na gode Allah ya taimaka. Na gode Bambino Ali, na sosai Aliyu Adamu ya ce to don Allah nema mamadi kada ka manta da tambaya ta ta tsoffin waƙoƙi insha Allah zan rubuta ta Malam Aliyu Adamu zan rubuta ta kai haƙuri. waƙoƙi na gargajiya ko kuma waƙoƙi na wasan hausa kake magana sai masoyin umar m sharif yauwa na gode amma ta ya zai tura musu imel ɗin ya haƙuri na takura maka masoyin umar m sharif ni ba takura min kai ba dama abin da ya kawo ni kenan in ba da amsoshi akan waɗannan abubuwa masoyin umar m sharif ta ya zai tura musu imel to idan ka tura imel za ka tura musu amma abin da za ka yi kai mun comment sai ka ce kai ne mai wannan whatsapp ɗin sai na rubuta maka sai in ce maka ka tura musu wannan abin ka samu wani bidiyon nawa kai comment sai ka ce kai ne mai matsalar whatsapp sai ka rubuta min sai na rubuto ma me ya kamata ka tura wa email din akwai guri da zaka ga da zaka tura wa whatsapp sai kai contact din su ma'ana zaka tura musu sako idan ya saka maka block din nan sai kai same su za sai ka tura musu wannan sakon za su bude ma whatsapp din ka hikima tv da kyau ga allah ya taimaka na gode hikima tv kwana biyu ka buya ka daina taɓo na whatsapp tun da google suka fara baka kuɗi ko sai abubakar obi ya ce mahadi ina so whatsapp 2020 ya zan yi in samu abubakar obi kawai zuwa zaka cikin play store kawai ka rubuta whatsapp whatsapp din da kamfani ya yi shine whatsapp 2020 ma'ana shine latest update idan naka ba update bane sai kai update amma amma babu wani whatsapp mai suna whatsapp 2020 sai dai kawai whatsapp din da aka yi updating dinsa a 2020 zai zama whatsapp 2020 amma wannan whatsapp din da kake gani a play store shi za ka yi downloading shi ne kawai na rubuta ne a wani bidiyo na whatsapp 2020 amma ba wai sunan whatsapp ba ne sai abba tv one abba assalamu alaikum barka da warhaka ya allah ya kara basira mala abba na gode allah ya saka da alheri annuru ismail ya ce ina da waya a ne amma in dai na je play store ɗina sai ta ƙi yin update ɗin application ɗin da aka turo min zai yi update to idan abin da za ka yi malam annur ismail ka duba cikin settings ɗinka wajen ɗigon nan guda uku akwai settings sai ka shiga za ka ga akwai inda ake rubuta da me za yi updating application a cikin eh, da me za ka yi updating application da data ne na kan wayarka ko kuma da wifi idan da kan wifi ne to dole sai an bude ma wifi sannan zaka iya connecting kai updating amma idan ka saka shi akan data shine datar kan wayarka za ta yi maka updating din abin nan idan kuma ka ga ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa bai yi ba sai ka canja email ka gwada sa wani email din daban wannan abin zai gyaru ko kuma kai login out ka fita daga email din cikin play store ɗinka sai ka ƙara dawowa to sai kitab wasu sunna ya ce ina da tambaya ba a amsa ba kitabu suna kayi hakuri da Allah ka kara tambaya ta kaga dai mutanen suna da yawa ne shi yasa ka ga ban amsa ma ba ko kuma ban kula da ita bane gaskiya sai karantawa nake ka karanta tambaya na Umar Abubakar Umar Abubakar menene tambayar ka da Allah ka dan kara rubutu min ban gani bane ka yi Hikima TV ya ce ha lafiya kalau a ai tun san da muka yi maganar channel din nan da za ka sayar min har yanzu ban ji ka ba biyan google ai ku ne a gaba hikima tv ai ni magana channel da muka yi dace ma za a siyar ma monetization to ku ne na ji ku shiru ai amma channel ko kam na manta dai me kace min dai a wannan lokacin amma channel har yanzu akwai channel akwai mai monetization kuma zan za a siyar maka cikin sauki idan zaka zaka motsa ka tabo na normal whatsapp dina sai mai magana kamali iliyasu ya ce masha allah na gode sai ka ji ni malam kamali na gode muhammad boza gaskiya kana da kirki wallahi malam muhammad boza na gode allah ya saka da alheri kai ma kana da kirki da ka bani lokacin ka ka tsaya kake sauraro na har ka gano ina da kirki to kai ma kana da kirki sai masoyin umar yan sharif mahadi ba whatsapp ba youtube masoyin umar yan sharif me matsalar ka da youtube da allah ya haƙuri ka dan ƙara wannan dina ban fahimci tambayar taka ba kai yi haƙuri da Allah kaga mutane suna da yawa ne sai amsa nake wani kuma ban fahimta ba sai sai ban kula da abin da ka rubuta ba sai hula da kallafi salamu alaikum salam hula da kallafi aliyu adamu ya ce wallahi mahadi wasu waƙoƙi ne nake so shi yasa na yi wannan tambayar na gode sosai dan uwa allah ya ƙara basira aliyu adamu waƙoƙin ina nufin waƙoƙin gargajiya ne ko kuma waƙoƙi irin da 'yan wasan hausa hikima tv to shikenan babu matsala zan ma magana a whatsapp din na gode oga na gode kai ne oga hikima tv allah saka da alheri sai majo majo ya ce hai majo majo sai matan nijar tv masha allah na gode matan nijar abba tv 1 ya kamata ka kawo mana hanyar samun kuɗi ta intanet to mala abba tv 1 hanyoyin samun kuɗi a intanet suna da yawa suna da kuma wahala amma me kamar a baya kamar ka taba min tambayar nan na ce ma ina so na haɗa subscribers ne yanda ba za a bar kowa a baya ba kowa zai dinga amfana da wannan channel din za mu dinga koyar da ku hanyoyin samun kuɗi to sharaɗan ne suna da yawa abin da yasa muke saka wayannan bidiyoyin mutane su dan gaggana wasu abubuwa yanda idan mun fara wasu darasan abubuwan ba za su dinga yi musu wahala ba kuma daga mun zo guri mai sauki za mu wuce muna tunanin kowa ya fahimci abin da muke koyarwa amma kai yi haƙuri ina ga kana son samun kudi a intanet in allah yarda za ka samu amma akwai juriya sai mutum ya jure sai hula da kallabi yace tambaya na ta ya zan yi na mai da abubuwa kan waya zuwa sd card idan memory kan waya ya cika to yadda za ka mai da abubuwan kan waya zuwa memory card akwai abin da ake cewa makin idan ka shiga kan duk abin da kake so hoto ne sai kai makin ɗinsa idan kai makin akwai guri da ake rubuta move zai nuno ma option sai ka danna move zai ma moving zuwa memory card ko kuma kai copy zuwa memory card da duk wannan abu ko kuma a cikin gurin da kake idan misali memory kan wayar ka ya cika kana so kan wayar ka ya daina saving maka abu ya dinga yi maka saving a cikin memory sai ka shiga cikin settings sai ka ga storage zaka ga guri da kayanka za su dinka shiga a storage za a gani akwai phone memory akwai sd card sai ka danna akan sd card duk abin da ka saka zai dinka fada a cikin wannan sd card din hikima tv amin sai an jima na gode hikima tv oga hadi ina godiya sosai amma ka kokari kake gane da me ka ina godiya sosai amma ka yi haƙuri ka gana dame ka wallahi ina buƙatar lambar wayarka saboda kalama kalamata kalmata to malam sunusu muhammad wasu abubuwan naka ban gane ba na dai gane kana bukatar lambar wayata insha Allah kafin na gama wannan bidiyon zan ba ku lambar wayata ku yi haƙuri da Allah sai sai sewa ma sai new hausa tv ismail bin mahama salam mahadi ta yaya zan ta yaya zan hada whatsapp da google drive whatsapp da google drive sai dai kai backup da google drive to idan za ka yi backup da google drive sai ka shiga cikin whatsapp din idan ka shiga cikin whatsapp za ka ga akwai guri da aka rubuta backup idan ka danna akan backup idan ka je can kasa za ka save in google drive sai ka sa email ɗinka da kake so ya save a google drive ma'ana email ɗin google drive ɗin naka sai ka saka to backup ɗinka zai ta sebuwa a google drive na gode new hausa tech tv salam ogana madiya kake new hausa tech tv na ga bidiyon ka ɗazu ma ina kallo a na ga bidiyon ka ɗazu kana kokari na gode allah ya saka da alheri allah ya bada sa'a zayyani ibrahim assalamu alaikum allah ya taimaka lulu rabe ni kuma kamar ka ina son opera mini baya saukowa lawalli rabe kana son opera mini baya saukowa to ka shiga cikin browser ka yi downloading ɗinta idan ka play store ba ta yi ba amma dai ka danna a a play store ma za same ta sai kai downloading to menene matsalar ka na rashin downloading din data ce ko kuma network ne sai zauren fadar gaisuwa tv salam muhadi me ke sa wayar mutum slow abu na farko idan storage ɗinka ya cika ko kuma kana yawan aiki da abubuwa kuma baka kulle abubuwan da ka bude to wannan abin yana cin storage sai ka ga ram ɗinka yana ta tafiya yana tafiya da zarar ram ɗinka ya ja baya zaka ga ka ta fara ta fara yi maka slow sai masoyin umar m sharif haka na ce maka abokina ya sa daɗin kowa sun kulle ta masoyin umar m sharif to a youtube idan ka saka wa mutum kaya kamar yadda suka saka ya saka musu daɗin koya akwai abin da ake cewa strike idan mutum ya baka strike guda uku channel ɗinka za a kulle maka to daɗin kowa sun ba shi strike to dole sai dai hakuri ya bude wata channel idan ya bude kuma sai ya kiyaye da shari'a ya daina saka kayan mutane shine abin da nake nufi ma'ana ya dinka saka kayansa aliyu adam ya ce waƙoƙin yan hausa nake so to shikenan in allah da zan dubo ma wata yar manhajar da za ta taimaka maka wannan abun na yaya zan yi na saurari wayan abokina ko budurwata wacce da kai kai kira da kai yaki wallahi da allah kana so ka saurari kiran wayar budurwarka to ka duba bidiyo na na yi wani bidiyo amma wasu sun ce min yanzu abin ya daina yi to shi yasa kuke gani muna sake bidiyo amma idan ka gwada ka ga bai yi ba zan sake yin sabon bidiyo sai ka yi yanda na koyar din sai matan Niger TV suka ce matan Niger ya ce assalamu alaikum Allah ya taimaka oga sai Hassan Musa dakata salam mai gida ina yi maka fatan alheri daga Saudi Arabia ni ma yana maka fatan alheri malam hassan musa dakata ya ce muhammad boza ni yanayin bidiyo irin naku ni yanayin bidiyo irin naku sannan kuma yana edito din waƙoƙin mawaƙa shin kana gani ba matsala ne akan waƙoƙin to muhammad boza idan kana saka kayan mutum da gaskiya da matsala abinda har yanzu mutane ba su gane da youtube ba shine idan wannan ya fito da wata hanya ta yin wani harkarsa a youtube yana samun kuɗi da ita kawai sai ka zauna ka duba ka duba youtube ka ga to menene mutanen mu ba sa yi ko kuma ka duba ka lissafi ka ce ai kwakwalwa ta watakila za ta iya yin wani abu bari in kirkire shi in gani zai karba youtube ko mutane za su karba to a haka ake fara gina abubuwa idan ka zo kana editing kayan mutane kana sawa a youtube ko da yaushe za su iya baka matsala muhammad boza ko da yaushe idan ka saka akwai abin da wasu suke claiming sound din waƙoƙi idan ka saka waƙar mutum ko yaya sautin ta ya fito za ka ga an ce ma copyright to sai a kula sai ibrahim racha ni kuma dan duk application da ka faɗi duka ni ba sa bashi saboda iphone ce da ni daga algeria to ibrahim racha akwai abubuwan da ba a samun su daga iphone gaskiya sai dole android abin da sa muke koyar da abubuwan android ma saboda mun san mutane sun fi mu'amala da android din sosai shi yasa muke nemo android din sai salam yakub yakub salam wa alaikum salam mamman live tv kamar baka gane ba kace ko tambaya ita ita yanda zaka sa suna suna kamar suna kamar kamar ba ka gane ba ka ce ko tambayar ita yadda za ka sa suna kamar sunana kamar suna gari bayan kamar sunan gari bayan ka bude a gane yanzu suna malam mamman live tv gaskiya ban gane rubutunka ba jaruma tv ta ce ba brkd barka dai oga barka aiki oga jaruma tv sai isa salmana ya ce salam wai don allah malam mahadi wannan sirrin na kira sai da layin najeriya koko a akwai abu wani sirri na kira sirri na kira sirri na kiran nan ne ban gane me kake nufi ba sai iya najeriya ba gaskiya abubuwan da nake koyarwa sai jaruma tv ina son ina son lambar ka ina son na samu lambar ka please sai jaruma tv na san lambar waya ka ku ya hakuri zan ba ku lambar waya ta yanzu kafin na gama wannan abun ko kuma duk wanda yake wannan eh bari zan ba ku lambar waya ta lafani tech yace salam oga dan Allah ina so ka tallata min channel dina lafani tech lafani tech ba yanzu zan fara yin tallaba ba amma zuwa nan gaba zan fara zayyani ibrahim dan Allah ya zan yi waya ra ta daina yin yin zafi yana na yi bidiyo a kan yadda wayar ka za ta daina yin zafi ka duba bidiyoyi na za ka gani sai ni hausa tv na gode sosai ya ce ina alfahari da kai ogana ina gwanin wani ganawa fatan alheri ka huta ni hausa tech tv na gode kai ma ina maka fatan alheri allah ba da sa'a allah ba da nasara sai kitab wa sunna ya ce salam ya ce malam mahadi don allah ka amsa tambaya na na yi tambaya hudu ba amsa ba to ai ni ban ga tambayar ba ne rubuta min yanzu sai in baka amsa sai okay islam ismail bin mahama oke na gode ina nan tare da kai sai lokacin da zaka ka ba mu lambar ka ta whatsapp sol david saul david hyenos ya ce wayata tana zafi sosai malam david na bidiyo wanda ake gyara waya ta daina daukan zafi sai abubakar obi ya ce salamu alaikum mahadi na gode sosai allah ya kara basira abubakar obi a libya to kudan bani minti ɗaya barin je in ɗauko wannan barin yanzu zan rubuta muku lambar wayar kudan bani minti ɗaya yanzu zan dawo da allah kowa ya haƙuri yanzu zan dawo so ga nan na dawo kowa ya haƙuri to ga nan na dawo ku yi haƙuri na dawo yanzu lambar yayata zan faɗa muku ita 081 06 29 4685 plus 234 8106 294685 plus 234 8106 294685 kitabu sunna ka ce min ka yi tambaya ban amsa maka ba kuma na ji ka baka kara tambaya ba sai ismail bin muhammad oga na gode ina nan tare da kai sai lokacin da za ka ba mu lambar gata nan na baka malam ismail sai sai soil dobel ta yaya waya na yana daukan zafi to ka duba bidiyo na yi bidiyo akan yadda wayan ka zai daina daukan zafi sai ka rubuta mahadi tech waya daukan zafi sai ka rubuta zaka ga bidiyon ya fito abubakar obinna daga kasar libya na gode sosai mala abuwan mamman live tv ya ce bari ɗauko lambar ka to na gode ba matsala lambar waya ta plus 234 81 06 29 4685 sai isa maman ya ce salam cewa alaikum salam boy boy ya ce salam mahadi allah ya kara basira allah ya kara mana basira baki daya boy boy zayyani ibrahim assalamu assalamu ya za a yi na yi downloading a facebook Uh, ibrahim na yi bidiyo yadda ake ɗaukar bidiyo a facebook ka duba za ka gani yadda ake ɗauko bidiyo a kowane website da duk za ka gani duk na yi shi sai mahadi hamisu mahadi allah ya kara basira hamisu zakariya allah ya kara maka basira kai ma na gode sai mubarak alhassan na gode malam mubarak alhassan ina muku fatan alheri to tambayoyinku sun kare kitabu wasunna ya ce ya mun tambaya ban amsa ba so hudu kuma na ji ka shiru ba ka amsa ba kuma ni ban ga tambayar da kake cewa kayan min ba bari in duba can sama in gani sai cewa kake ka yi tambaya ba amsa ba tambayar ka ta sama ma cewa kai ka yi tambaya ba amsa ba kuma ni ban ga ban ga wannan tambayar taka ba kitabu sunna sai aka ce hamisu zakariya ya ce ma dai Allah ya kara basira na gode yakub jacob ya ce wai ina so na samu ban barna Eh, yakub yakub ban gane gaskiya tambayar nan taka ba sai saul david hajji sai ce ya za a yi in dinka downloading a youtube saul david hajjinos ne ko ne na yi bidiyo shi ma akan yadda za ka yi downloading a youtube ka duba ka yi sacin downloading bidiyo a youtube sai ka rubuta mahadi tech za ka ga bidiyo na ya fito sai eh, rabi rabi'at ismail salam brother allah ya ƙara basira da matsalar menene matsalar ki rabi'atu ismail ban gane matsalar ki ba meye matsalar ki lawan lirabe ta yaya zan sako bidiyo a youtube lawan na yi bidiyo wanda ake ɗauko bidiyo a youtube ka duba bidiyo na duk za ga gaggawa wa'annan bidiyon na daɗe da yin su sai ka rubuta yadda ake ɗauko bidiyo a youtube ko kuma ka yi min comment sai na ba ka link ɗin sai in tura ma link ɗin ka yi min comment ka ce kai ne mai son yadda ake ɗauko bidiyo a youtube sai na saka maka link ɗin a ƙasa sai ka ɗauko kitabu sunna aka ce ina ta yi yanzu to ai baka yi ba tun ɗazu cewa kake kayi tambaya baka amsa ba yanzu ma ka ƙara cewa kana ta yi ban ga tambayar ba ka rubuto min tambayar yanzu sai na amsa ma ni ban ga tambayar da kake min ba sai ka yi hakuri wallahi bana jin turanci fa sai dai faransai ismail bin muhammad menene tambayar ka barin ma gaba ɗaya a hausa lamba ta plus abinda ake nufi da plus haka plus in nan haka irin plus cross kamar cross din nan sai ka sa cross din nan haka haka plus ta lamba wadda za ga code din nan sai an sa plus haka sai ka saka plus kana ji biyu uku hudu sai takwas daya sai zero ma'ana sifili sai shida sai biyu sai tara sai hudu sai shida sai takwas sai biyar shine lambar wayata ka yi haƙuri wallahi ba na jin turanci sai na ce rabi'atu ina da memori wallahi baya ɗaukan komai rabi'atu idan memorin ki baya ɗaukar komai to gaskiya maybe yayi corrupting ne kuma akwai memory wanda ake siya ba sa ɗaukan abubuwa sun lalace ko kuma abu na biyu akwai memori da idan ya fara lalacewa za ki ga read only ne ba za ka iya cire abin cikinsa ba sannan ba za ka iya tura masa abu ba to duk memori yana yin haka memory card yana yin wannan matsalar gaskiya in kika ga baya daukan komai to matsala ce gaskiya da gaskiya ban sanya ko ki ga da formatting sa ki samu karamar waya irin kananan wayoyi na China sai ki formatting ɗinsa sai ki kara dawo da wannan ɗin zai iya yi kitabo sunna ka ce min tambaya har yanzu fa baka ba wata tambaya ni da na gani baka kara yi ba yanzu ka ma kara cewa kan ina ta yi kai tambayar sai na ma amsa na duba ni ban ga tambayar ka ba ka hakuri wallahi bana okay isa mama ya ce salam ya kake ina so in bibiyar wayar matata amma ba na gari guda isa maman gaskiya sai kuna tare za ka iya bibiyar lambar ta amma idan ba kwa tare ba za ka iya bibiyar lambar wayar matarka ba na gode zan kara maimaita lambar wayata plus 234 ma'ana

sai kitab wasinna ya ce wallahi ban san komi ya sa ba ina ta yin tambaya amma ba ka gani tambaya na shine ya ake ɓoye subscriber a daina gani sai mai channel kawai zai gani to yauwa yadda ake goge subscriber yadda ake ɓoye subscriber idan ka shiga cikin channel ɗinka a cikin channel za ka ga guri da aka rubuta wannan hoton abin youtube eh, eh, email ɗinka da yake kai sai ka danna a kai zaka ga my channel idan ka shiga my channel zaka ga go to studio eh, youtube studio sai ka danna a kan youtube studio idan ka danna a gefe zaka ga guri da aka rubuta monetization upload default da dai wa'yan tana dai da suka da danganci wannan gurin kana shiga akwai guri da zaka ga advance a nan gurin ake ɓoye subscriber ba wanda zai ga subscribers in ka sai kai kadai cikin my channel za ka shiga sai ka shiga cikin seta setan nan za ka gani za ga gurin da ake boye subscriber wajen upload default sai aliyu adamu ya ce oga oga madi wani abokina ya ce idan zai bude play store yana ɓaci matsala sosai aliyu adamu idan play store ɗinka yana baka matsala ka duba eh, network ɗinka idan network ɗinka ba shi da matsala ala network karka siyi network ne wanda yake buɗe whatsapp network wanda ma'ana datar da take buɗe komai ita ce za ta dinga yi maka abubuwan da za ka yi a cikin play store idan wannan ba shi ba ne sai ka shiga cikin settings akwai guri da network za ka ga gurin idan ka ana canja shi ma'ana play store ɗinka yi amfani da data kan wayarka ko kuma yi amfani da wifi idan play store ɗinka sai an yi amfani da wifi ne to dole sai an kunna ma wifi sannan play store ɗinka zai yi idan kuma yana kan data to sai dole sai kana da data mai kyau wadda take yin komai sannan play store ɗinka zai dinka idan kai ɗaya daga cikin wadu'an nan bai yi ba sai ka canja email ka gwada downloading duk abin da kake so insha Allah zai daina baka wannan matsalar eh, sai wannan isa maman ya ce ok to na gode a tashi lafiya isa maman Allah ya saka da alheri kitabu wasu suna ya ce wallahi ina ta yi ba ka ganin ta ne wallahi ni din na gani ban gani ba da na gani ada da zan amsa ma yakub yakub ya ce ina so bi small boye na zandar na yakub ban gane kalmar tambayar nan taka ba ka yi haƙuri da allah mai nau'aji ya ce ina da tambaya ma di facebook dina ta ɓaci in na sa password dina baya yi to idan ka saka password ɗinka baya yi sai kai forgot password idan ka saka forgot password za su ce za su tura maka code a lambar wayar ka ko a email idan suka tura maka code a lambar wayar ka zai baka dama ka canja wani password din in har ba sace maka akai ba yakub yakub Allah sa ka gane ina so be small yakub ah, yakub ban gane rubutun da kake yi ba amma abin da zai faru idan da akwai wani a kusa da kai wanda zai iya min rubutu da hausa yadda zan fahimce shi sosai ka bashi saboda wasu kalmomin naka ban gane ba small ban san wani yare kake amfani da shi ba don na san wasu suna yin hausa suna dan sa yaran su ko kuma su sa irin wani kalmomi wanda ni ba zan fahimce su ba idan da ko wanda zai dan iya fahimtar da ni ko ya gane sai ya faɗa min me yakub yakub ya faɗa sai ce me nan aji oke na faɗa ma yakub yakub Allah ya sa ka gane to dai gaskiya sama sama ganewa kitabu suna oke na gode sai an yi na gode boy boy mahadi abin da ka koya mana wanda ake dawo da bidiyos da aka goge a waya wanda ya daɗe baya dawowa meye matsalar to abin da yasa wanda ya daɗe baya dawowa yawanci gaskiya bidiyon da ka goge recently dama shi kafi bukata idan kuma har wanda kake so wanda ya daɗe kake so ya dawo akwai data recovery amma a kwamfuta ake amfani da shi sai ka amfani da ita sai ka dawo da abin da kake so ka dawo da shi zai dawo maka da duk wani abu da aka taba sawa ma a memorin aka goge sai mahadi ina da tambaya to tambayar ka eh, mahadi ina tambaya ina jin tambayar ka gwara kawai kai tambaya ba sai ka ce mun kana tambaya ba ni kawai amsa zan baka sai rabi'atu ismail ta ce ina godiya my brother allah ya kara basira da hazaƙa na gode rabi'atu diyan da ka yi na ƙi zayyari ibrahim to akwai wani abu da nake yi idan gaskiya kayi kayi bidiyon da na yi gaskiya shine iyayen da zan iya koyarwa akan yadda ake bude youtube to ban san me matsalar ka ba dai in baka gano baka samu wani ya bude ma sai ya gyara maka idan kuma kana so a bude maka youtube channel ana bani dubu biyar zan bude maka ita zan seta ma duk wani abu da ake setawa sannan in baka ita duk ina yin wannan sai aliyu adamu kana jin cewa ya yi idan ya sai sabuwar waya ne yake ɓaci matsalar idan zai sa adres kamar ya idan ya sai sabuwar aliyu ban gane kana jin cewa ya yi idan ya sai sabuwar waya ne yake ɓaci matsalar to ai email din idan ka riga ka saka shi ba zai dinka baka matsala ba sai kamar abin da na faɗa maka shi ya kamata ka yi to zaka ga ba za ka dinka samun wannan matsalar ba akan saka email akan kan play store idan yana baka matsala nawa aji ya ce na manta password din email din to idan ka manta password din email din nawa aji amma za ka iya tuna email din sannan kuma idan za ka iya tuna email din za ka iya shi ma email din sai ka je ka yi forgot password akan email din za su tambaye ko su tambayoyi ko su ce za su turo maka code akan layin ka na lambar waya idan suka turo ma ka gama gyara email din sai ka zo sai ka gyara facebook din shi kuma sai aishatu abubakar ashanti ta ce assalamu mahadi allah ta ya zan ɓoye online wayata idan na kai kar a gani idan kina kai kar a gani aishatu abubakar gaskiya sai ne wanda suke amfani da whatsapp gb whatsapp gb yana yin wannan abun whatsapp ba su fara yin wannan abun ba whatsapp kawai zaka ɓoye kanka ne ya daina nuna yaushe ka hau whatsapp amma ba za ka iya boye kanka idan kana online ba amma whatsapp gb kuma amfani da shi matsala ne za su iya baki matsala za su iya koran account ɗinki ki boye lambar ki ta daina yin whatsapp sai abubakar abdulkadir ebo ya ce wai me yasa idan na tura ma abokina message instagram sai message din ya yi minute kafin ya gani don allah ka faɗa min to malam abubakar a-boy eh matsalan network ne idan ka tura sako kaga baya zuwa matsalar network ne ba matsalar wayar ka bane ko wani abu matsalar network ne sai cewa ma sai lawan lirabe ka amsa min tambaya ta sama ga ta rabi'atu lawalli rabe a dinka yi min adalci mana na amsa maka tambayoyi sun fi guda uku kana faɗa ina amsa maka to wannan rabi'atin yaushe na yanzu ta yi magana ma na amsa mata to ƙarayin tambaya ta ka sai na amsa maka na za ka yi tunani saboda wai mace ce shi yasa na amsa mata tambaya a dinka yin wa mutane da uzuri da adalci tunda kaga tun ɗazu nake amsa ma tambayoyi saboda ku na tsaya har awa ɗaya ina yin wannan abin amma kuma ana ganin kamar na gaza wajen ba da amsa ba haka ba ne a yi haƙuri buhari saidu ya ce salamu alaikum salam boy ina da imel da yanzu baya yi na yi na yi yaƙi hawa to sai ka canja ka gyara password ɗinka ko ka manta password ɗin sai ka forgot password sai ka da da shi sai hamisu zakariya ya ce mahadi ina da tambaya play store baya downloading to idan play store ɗinka baya downloading ka duba akwai guri da ake rubutawa a setin hamza zakariya gurin da ake rubutawa play store ɗinka idan kana so ya dinka downloading da da wifi ne ko kuma da datar kai idan ka duba a cikin settings in play store zaka gani idan da wifi ka saka to duk downloading din da zaka yi in dai ba wifi aka bude maka ba ba zai yi downloading ba idan kuma yana data kaga datar ka ba ta yi to watakila kana amfani da data ce ko iya ta whatsapp ko iya ta instagram ko ta wani abu to datar whatsapp kadai ba za ta yi maka wannan abun ba sai dai data wadda take yin komai akan waya ita ce za ta gyara ma wannan matsalolin idan kuma kai ɗaya daga ciki duka bai yi ba sai ka canja email ɗin ka gwada sa wani watakila downloading ka canja email ɗin play store ɗin ka sa wani sai ka gwada insha Allah za ka ga ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa ma yayi aisha ta abubakar ashanti ta ce okay na gode allah ya saka da alheri boy boy ban manta ba na sa yaƙi boy boy ban gane dan karamin tambayar nan ka san tambayoyin wuciya suke yi to shi yasa ban gane ma tambayar da na amsa maka ba lawal rabi oga ba haka ba ne ina nufin dan ka gane inda take ne oga oga ba haka ba ne ina nufin dan ka gane ka gane inda take ne oga to ban gane ban gane to malal lawan rabe na dauka wani abin kake nufi shi sa na baka amsa na maka hakuri idan abin da na yi bai ma daɗi ba hassan majo ce my name is hassan majo so happy with my mandi thanks uh, hassan majo na gode sosai saul david ya ce ya ake creating youtube channel saul david na yi bidiyo akan yadda ake buɗe youtube channel ka shiga youtube sai ka rubuta ya ake ka sa bude youtube channel sai ka rubuta mahadi tech a wajen sacin a cikin youtube za ka ga channel dita ta fito da duka bidiyon da na aka yadda ake bude youtube channel aliyu adamu ok kenan idan ka bude email, email play store zai bude wallahi kana kokari ga allah kara basira email din kan wayarka ka tabbata akwai email din akan wayarka idan email din baya yi sai ka canja aliyu sai ka gwada wani email din zai yi maka download. ko kuma idan ka tabbatar wifi ka saka a wajen downloading application to dole sai an bude ma wifi sannan zai amma ka duba email ɗinka ko kuma ka cire email ɗin ka ƙara mayar da shi insha Allah zai ma downloading boy boy ya ce ina zuwa nice aliyu adamu ok kenan ok boy boy maganar email kai forgot password email din naka to in dai ka manta email ɗinka dai gaskiya ban sanya zan yi maka ya dawo ba hamisu zakariya da wifi nake amfani hamisu zakariya idan kana amfani da wifi to ka duba idan kana amfani da wifi to za ka iya duba cikin play store din za ka gani ko kuma watakila data ya nuna maka za ka yi downloading to kaga sai ka je ga settings din ka mai da shi za ka yi updating application ɗinka a play store da wifi sannan zai yi connecting wifi ɗinka zai dinka bada damar downloading ka duba settings din a cikin play store idan a cikin play store din kaga da iya data kake iya downloading application ko updating to dole sai ka canja shi zuwa wifi tunda da wifi kake connecting sai rabiu mai nasara ya ce salam barka da warhaka mahadi ne ya sa google dina baya budewa to me yake sawa google din naka baya budewa ma'ana ka manta password din ne ko me idan ka manta password din ba zai yi ba sai kai forgot password ka gyara ko kuma application ɗinka ne yake bada matsala me matsalar rashin budewarsa ko password ka manta idan password ka manta kai forgot password lalura rabe instagram din na duba sai ta rike kuma godiya muke sosai lawali rabe instagram din idan ka ga yana rikewa abinda za ka yi ka goggoge application ka rage ko kuma ka yi ka goge application ka sake downloading instagram din sai ka kara saka wani idan ka ga yana mammakalewa ko kuma network ne yake baka wannan matsalar sai yahuza zango barka da waraka malam yahuza barka da yauke ina da youtube channel jaruma tv meye ma'ilar youtube channel din taki rabia ce ismail yakub yakub kana jin french yauwa idan yakub yakub yana jin french da allah ku taimaka min sai ku sai ku wannan sai jaruma tv ba na ɗora status to abinda ake a ɗora status sai channel ɗinka an yi monetizing ɗinta sannan duk wasu sharaɗai na youtube ana iya biyan ka kuɗi da wasu abubuwa shine ake iya samun damar ɗora status jaruma tv jaruma tv channel ɗin mace ce ko na namiji sai rabi'u mai nasara rabi'u mai nasara ya ce a'a ban manta password ba to menene matsalar email din naka baya budewa sai isa maman ina so na bude whatsapp da namba na america ya zan yi isa maman zan yi kara yin bidiyo akan yadda ake bude whatsapp da lambar america a yi haƙuri bidiyo na na baya wasu sun ce yayi wasu sun ce basu bai yi ba amma mutanen da suka ce bai yi ba ya fi yawa shi yasa na kara sake shi yana da cikin bidiyon da zan sake yi na bude whatsapp da lambar america lawal rabe ina nufin rufewa take yi kudan bani minti ɗaya ina zuwa ina jin ku ku dan hakuri na dan wani abu ne ina nufin rufewa take instagram ɗinka ne yake rufewa to gaskiya sai dai ka sake a wannan application ko ka goggoge wasu abubuwan akan wayarka za ka ga zai da daidai sai lawal sani mahadi ina ma fatan alheri mahadi ni ya sanya instagram baya budewa to me yake saka maka kuma ba memorin kanka ba wayarka ne ya cika ba malam lawali lawal sani idan instagram baya budewa maybe matsalar storage ɗinka ne ko ya cika ko kuma application din ba mai kyau bane wanda aka tura maka ko kuma kai downloading a play store zai yi insha Allah Badar Muhammad fatan alheri malam Badar ina maka fatan alheri to jama'a mun kusan kaiwa karshe na gaji sai mun hada darasi na gaba yanda zamu ƙara tattaunawa akan wayannan matsaloli fatan alheri oga lawal rabe ina maka fatan alheri na gode. tazi na yi magana kar ka ɗauke ta da zafi dai saboda na yi ne kawai don ban dai sanya aka yi na faɗe ta ba kasan wani lokacin za ka yi faɗin magana amma idan abin da na faɗa ko wani na masa wata magana da bai ji daɗi ba ya haƙuri wanda ban amsa tambaya ba shi ma da Allah ya haƙuri ba wai ina sana bane nake kin amsawa kun ga dai mutane wajen awa ɗaya ina yi ina amsa tambayoyi ina son ka min bayanin yadda zan saurari wayan abokina ko budurwata wanda kai ban gane ba ka tura min link a wannan namba a whatsapp don allah umar abubakar to insha kai min comment zan turo ma bidiyo yadda za ka saurara sai lawan rabe babu matsala oga na gode ma lallawali a sauka lafiya ina maka fatan alheri yusuf muhammad ya ce jinjina mahadi ado ibrahim allah ya saka yusuf muhammad allah ya saka da alheri ni ma na gode sosai sai lawan sani. godiya nike mahadi lawali sani ina godiya ina maka fatan alheri wallahi na gaji <laughs> ina kuwa fatan alheri guran na na kuskure kuma ku gafarshe ni to duk zan duba lambobi na duk wanda suka yi min sai yusuf channel youtube dina baya nuna home video playlist community yusuf channel home video sakawa ake amma community sai channel ɗinka ta hada mutum dubu daya abin da ya sama sannan za su bude ma community ka fara saka ka fara share idan mutum ya yi blog ɗin mutum video da ka ɗora yau yauwa na yi ma magana idan mutum ya yi blog ɗin mutum a whatsapp ya zai to isa mamma idan mutum ya yi blocking ɗinka a whatsapp kana so ka ƙara dawa sai dai ka shiga ka yi delete in whatsapp ɗinka za ka ga delete account ba wai goge application ɗin whatsapp ɗinka akwai delete account idan ka goge account ɗin ta cikin settings za ka ga gurin delete number idan ka goge ta to sai ka sake sabuwar register za ka ga wanda suka goge ka sun dawo abokanan naka masoyin umar m sharif na gode na ga kace ce tambaya zan amsa ma zuwa anjima allah ya kara basira mu ne da godiya yusuf na gode sale ibrahim na gode sai lawalli duk sati ne kake da red coco dai to kawai dai yanzu duk kusan kwana biyu uku zan dinka yi saboda ina so na dinka samun tattaunawa da mutanen da muke ma'amala da su lawalli zan amma ina tunanin duk sati zan komar da shi na dinka yi sai umar abubakar na gode ta ina za mu yi comment ta wani bidiyon nawa daban za ka yi comment sai ka ce kaza bidiyon jiya da na dora sai lawal sani ya ce mahadi huta lafiya na gode balan sale na gode ni ok sale ibrahim to jama'a nan dai muka kawo ƙarshen wannan live tattaunawa da ku duba da dai yanayi na gaji da wasu abubuwa kuma ko kuma na san kun gaji to kowa fatan alheri sai mun kara haduwa a bidiyo na gaba sai an ji ku ina kowa fatan alheri wajen awa daya ba ina yin bidiyo yawwa sai an ku